daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na safiyar yau Lahadi. To da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan shi sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na kokun santa da Abdullahi Salo Katsina wanda ya kawo muku wato yake kawo muku mai da suka faru a cikin tarihi a rana mai kamar irin ta yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau, bayan shi sai mu karkare shirin namu da kawo muku shirin na muryoyin masu saurare inda kuke aiko da wasiƙu da kuma kuke yin tsokaci kan abubuwan da muke gudanarwa da yadda kuke jin shirye-shiryen da muke gabatar muku. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su zaɗin shirin yanzu kuma lokaci za a gyara zama da masu saurari cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta ce kalaman da Trump ya yi na rufe sauran samaniyar ƙasar Venezuela ya sa a madoka. doka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci Isra'ila da ta kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa yankunan Falasɗinawa. Shugaban ƙasar Najeriya ya miƙa sunayen sabbin jakadun ƙasar su talatin da biyu ga masa domin tantancewa yanzu kuma ga cikakkun labaran. iran ta ce kalaman da trump ya yi na rufe sararin samaniyar kasar venezuela sa a madoka rahotanni sun bayyana cewa iran ta yi da sanarwar da shugaban kasar amurka ya fitar na rufe sararin samaniyar kasar venezuela kuma ta bayyana shi a matsayin keta dokokin kasa da kasa da kuma dokokin kula da zirga-zirgar jiragen sama hakakin ma'aikatarokin wajen kasar iran ismail baka'i shine ne fitar da wannan sanarwa inda ya jaddada cewa abin da washington ta kira a matsayin sanarwa wani bangare ne na adawa na dogon lokaci da ƙoƙarin karɓe ikon ƙasar venezuela kuma ya bayyana matakin a matsayin na son rai da kuma saba ma doka wannan sanarwa ta trump ta ja hankali sosai a bangaren diflomasiyya da kuma masana harkokin zirga-zirgar jiragen sama inda wasu ƙwararru ke ganin babu wata ƙasa da take da ikon rufe sararin samaniyar wata ƙasa bisa dokokin sufurin jiragen sama a bayan nan dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya rubuta a shafin sadarwa na truth social na yin barazana a hukumance cewa matuƙa jiragen sama da sauran kamfanin jiragen sama su ɗauka sauran samaniyar ƙasar venezuela an rufe shi baki ɗaya a nata ɓangaren ƙasar venezuela ta yi watsi da wannan sanarwa ta da bayyana shi a matsayin kuma bayyana ta a matsayin siyasa kuma tana son mayar da ƙasar saniyar ware ne maimakon a tabbatar da tsaro a ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci Isra'ila ta kawo ƙarshen mamayar ta yi wa yankunan Falasɗinawa. Antonio Guterres, babban sakataren ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi da a kawo ƙarshen mamayar yankunan Falasɗinawa da Isra'ila ke yi da ya sa a doka, kuma ya ce babu ja da baya game da ƙudurin kafa ƙasashe biyu masu cin gashin kai. sakataren ya sake yin kira ne saboda ya nuna irin bukatar da ake da ita wajen kare haƙƙin Falasɗinawa da kuma nuna wato da kuma matsakaimi wajen warware rikici ta hanyar siyasa a da lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a yankin Gaza da Labanan da kuma ƙasar Siriya. Wannan bayanin yana zuwa ne a da lokacin da zaman ɗarɗar da cin zarafin ɗan adam ke ƙara ƙamari a yankin Gaza da kuma gaɓar yammacin kogin Jordan inda hankalin duniya ya tashi sosai na kashe fararen hula da ake yi da tilasta wa dubbai tserewa sun buƙaci ƙara ƙaimi wani tabbatar zaman lafiya a yankin. Al'ummar Faras inu suna da haƙƙi a kare musu haƙoƙinsu da ‘yancinsu da kuma yi musu adalci da kuma haƙƙin tantance makomarsu da kansu sai dai fiye da shekaru biyu kenan an take waɗannan haƙoƙi. shugaban najeriya ya miƙa sunayen sabbin jakadun ƙasar su 32 ga majalisar ɗinkin ga wato majalisa domin ta tantance su rahotanni sun bayyana cewa shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya mika sunayen mutane 32 ciki har da tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Muhammad Yakubu da tsohon ministan sufurin jiragen sama na ƙasar Fami Kayode ga masar dokokin ƙasar domin a a tantance su kwanaki bayan tura sunayen mutum uku a fara da ya ce a fara da su. Mai magana da yawun shugaban ƙasar Bayo Onanuga shi ne ya fitar da sanarwar a cikin wasu siku mabambanta da shugaban ƙasar ya tura shugaban majalisa Godwills a Fabio ya buƙaci majalisa ta amince da sunayen sha biyar a matsayin jakadun aiki da kuma wasu guda goma sha bakwai da na ba na aiki ba. Akwai mata guda hudu daga cikin sunayen a matsayin jakadu na aiki da kuma wasu guda shida a matsayin jakadu da ba na aikin ba. Ana sa ran wato tura sabbin jakadun kasashen da Najeriya ke da kyakkyawan alaƙa da su, kamar irin su China, India, Koriya ta kudu, kanada Mexico, haɗaɗɗen dawar Larabawa, Qatar, Afirka ta kudu, Kenya da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka da hukumar UNESCO. kuma za a sanar da ƙasar da za a tura kowannensu da zarar an gama tantance su. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ƙungiyar Hezbollah ta buƙaci shugaban cocin Katolika na duniya ya yi tir da hararen da Isra'ila ke kaiwa a ƙasar. Rotanni sun bayyana cewa ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta yi kira ga shugaban cocin Katolika na duniya pop Leo na goma sha hudu da zai kai ziyara ƙasar Lebanon da ya tir da hararen da rashin harahare da rashin adalci da Isra'ila ke yi kan ƙasar Lebanon duk da jajen da ya dakatar da buɗe wuta da aka cimma a shekarar bara. Wannan sanarwar ta zo ne a dai lokacin da shugaban cocin Katolika na duniya Pope Leo na goma sha hudu zai kai ziyara ƙasar ta a wannan makon inda ake sa ran zai gana da ƙungiyar fararen hula da ƙungiyoyin addini inda zai ziyarci masallatai da majami'u da yin addu'o'i a gabar tekun Beirut domin tuna ga waɗanda wato tunawa da waɗanda harin shekara ta dubu da ashirin ya shafa kuma ya yi ganawa ta musamman da shugaban ƙasar Joseph Aoun. idan ana iya tunawa a cikin bayanan da ban sakacin ɗin ƙungiyar hezbollah ya ranar juma'a ta gabata sheikh na'im kasim ya yi maraba da ziyarar da wato pop leo na goma sha hudu zai kai ƙasar ta labanan kuma ya ce mambobin ƙungiyar za su miƙa masa wasiƙa wadda za a yaɗa ta ga kowa ta kafafen yaɗa labarai tun daga lokacin da aka kulle yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta isra'ila ta keta yarjejeniyar fiye da shirin masaƙi na kai hare-hare kan ƙasar Labanan duk daga gadi da gwamnatin ƙasar ta yi mata. To da ƙarshe za ku ji cewa shugaban ƙasar Pakistan ya yi kira da a gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take tafkawa. A ranar nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu, shugaban ƙasar Pakistan Asif Ali Zardari ya jina al'ummar Falasɗinu game da juriya da tsayin dakar da suka nuna. Ya ce, jarumta da suka nuna ta buɗe sabon shafin tarihi. don haka gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fuka yana da muhimmanci sosai ƙasar pakistan tana tarihin nuna goyon bayan al'ummar falastinu inda suka nuna goyon bayan al'ummar falastinu na haƙƙin fayyace makomarsu da kansu a ƙudurar lahore na shekara ta 1940 don haka wannan kiran nazar dari ya jara ko kuma ya ƙara jaddada tsawon wato matsayin pakistan ne da ya ɗoru kan nuna goyon baya kwatar 'yanci da daidaito da kuma adalci. Kiran da Zardari ya yi na gudanar da bincike kan laifukan yakin Isra'ila yana nuna irin yadda ƙasashen musulmi suka damu da rashin ɗaukar matakin doka kan ayyukan da Isra'ila ke yi. Ana sa ran Pakistan za ta ci gaba da wato fafutukar ganin an baiwa Faransina goyon baya a mataki na ƙasa da ƙasa. Tana buƙatar ganin an dakatar da buɗe wuta na dindindin yadda za a isar da kayan agaji da kuma amincewa da falastini a matsayin ƙasa kuma pakistan za a ci gaba da ƙarfa wato sakonninta na diflomasiyya tare da bayyana ayyukan isra'ila a matsayin waɗanda suka keta doka to masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a saurari sharhin bayan labaru. To madalla yanzu kuma sai sharhin bayan labaru. Sharhin zai dubi ne dangane da irin martanin bangarori na ƙasa da ƙasa da suke mayarwa akan shirin Isra'ila na mame birnin Gaza da kuma irin matakan da ke ɗauka na ci gaba da faɗaɗa mamayar ta a sauran yankunan yankin zirin gaza baki ɗaya. Tun banda Isra'ila ta sanar da shirinta na faɗaɗa mamiyar ta a yankin zirin gaza da kuma mamaye babban birnin yankin wato garin gaza wannan shirya ke ci gaba da fuskantar martani daga bangarori na kasa da kasa da kuma nuna kyan amincewa da hakan dangane da irin wannan mataki ne wasu daga cikin masu fafutuka a kasashen duniya da hakan ya hada har da kasashen turai sun miƙe kai da fata wajen tabbatar da cewa isra'ila ta fuskanci hukuncin da ya dace da ita dangane da laifukan yaƙi da take tafkawa lauyoyi na kare haƙƙin adama a ƙasar argentina sun shiga cikin irin wannan zanga-zanga da ake ta gudanarwa yanzu haka a sassa daban-daban na duniya inda wasu daga cikin su masu riga sun shigar da ƙara a kotun tarayya ta ƙasar argentina ɗin wanda suke neman a kama firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu idan har ya saka kafarsa a cikin ƙasar argentina a dai lokacin da wasu rahotanni suke cewa mai yiwa zai kai wata ziyara a ƙasar ta argentina nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa karar da lauyan ƙasar argentina suka shigar da kuma wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama tabbas suna zargin benjamin netanyahu ne da cewa shine yake da alhakin dukkanin laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da yake faruwa a yankin zirin gaza har ila kuma a cikin karar da suka shigar din sun buƙaci a gudanar bincike akan shugabannin siyasa da na sojin isra'ila akan wani lamari wanda ya faru a ranar 23 ga watan maris inda aka kashe mutane akalla goma sha biyar ciki har da waɗanda suke gudanar da ayyukan agaji da na jin kai ga al'ummar yankin tsirin gazan ya zo a cikin takardar shigar da ƙara cewa benjamin netanyahu yana da alhakin aikata laifuka a matsayinsa na mai aikata laifukan yaƙi waɗanda suka haifar da kisa da gangan ta hanyar saka yunwa da laifukan cin zarafin bil'adama da kuma kisan kai zalunci da dai sauran muggan laifuka na cutar da bil'adama waɗanda dukkaninsu laifuka ne na yaƙi waɗanda sun cancanci a gurfanar da shi a gaban kotu domin yanke masa hukunci akan abin da ya aikata an yi ta yada wasu bayani a kafafen yada labaran na cewa akwai yiwuwar benjamin netanyahu din ya kai wata ziyara a kasar ko da yake gwamnatin ba ta bayyana hakan da kuma shirin da take da shi a hukumance ba a watan nuwamban shekara ta da 2024 kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ta ba da sammacin kama firaministan haramtaccen kasar isra'ilan da kama ministan harkoki na soji wato yev galan bisa zarginsu da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a yankin zirin gaza har ila yau isra'ila tana fuskantar shari'a a kan kisan kiyashi a kotun ƙasa da ƙasa ta icj saboda yaƙin da take yi a yankin zirin gaza da kuma sauran ayyuka waɗanda take tafkawa a yankunan gabar yammacin kogin jordan na falastinawa da ta mamaye a nasa ɓangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kira mummunan halin da ake ciki a yankin zirin gaza a matsayin abu mafi muni a wannan lokaci ta fuskar mawuyacin hali wanda ɗan adam yake ciki a duniya yayin da yake magana da manema labarai a birnin new york anthony guterres ya bayyana yadda ake lalata tsari na abinci da ruwan sha da na kiwon lafiya a yankin zirin gaza lamarin da ya sa mutane da dama suke fuskantar yunwa wanda kuma a cewarsa tabbas wannan wani aiki ne wanda dan adam da kansa ya yi sa a bisa ganganci ya bani su matuƙa akan mamir da sojin isra'ila suke yi akan birnin gaza sannan kuma ya bayyana hakan a matsayin wani mataki na ƙara kasancewar wannan yaƙi da yake faruwa wanda isra'ila ta kallafa wa al'ummar yankin zirin gazan musamman da ƙananan yara da mata da tsoffi waɗanda ba su je ba su gani ba wanda isra'ilan ta sanya su a cikin mawuyacin hali dubban ɗarurin fararen hula waɗanda suka gaji kuma suke ci gaba da neman agaji za su ci gaba da kasancewa waɗanda aka tilasta musu yin gudun hijira tare da jefa iyalai da dama a cikin mawuyacin hali da wahalhalu wanda kuma dole ne a kawo ƙarshen wannan in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bayan tashin hankali wanda yake gudana a matsayin wani bangare na kasidar ta'addanci mara iyaka kuma ya yi kira da a ɗora alhakin waɗanda suke da hannu wajen haifar da irin wannan mummunan yanayi a yankin zirin gazan ya ce gaza a halin yanzu tana cike da tarkace gawawwaki da kuma yiwuwar hakan ya zama keta dokokin ƙasa da ƙasa yana mai gargaɗin cewa yunwa ta zama gaskiya a yau a yankin zirin gaza a maimakon hasashe ko zato da ake yi na cewa mai yiwuwa al'ummar yankin zirin gazan su kasance a cikin yunwa sakamakon killace yankunan su da ake yi babban zakatar majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa babu wani dalili wanda zai sanya a ci gaba da killace al'ummar yankin zirin gaza da kuma hana so abinci da ruwan sha da magunguna da sauran kayayyakin buƙatar rayuwa wanda ya bayyana hakan a matsayin alhaki da ya a kan dukkanin al'ummomin duniya da su ɗauki matakan da suka dace wajen tabbatar da cewa al'ummar yankin zirin gaza sun rayu tamkar sauran al'ummomi na duniya dukkan waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ake bayyana su a mataki na ƙasa da ƙasa dangane da abin da yake faruwa a yankin zirin gaza na kisan kiyashi da cin zarafin bil'adama wanda yake a matsayin laifin yaƙi bisa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa waɗanda aka tanada a cikin kundin dokoki na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma tabbas akan su ne kotun manyan laifuka da kuma hukunta su wadda take birnin hek take gudanar da ayyukanta da dama daga cikin masana akan harkokin siyasa da ma na tsaro a duniya sun yi imanin cewa irin goyon bayan da amurka take baiwa isra'ila ido rufe wajen aikata waɗannan muggan laifuka na kisan kyashi da kisan kare dangi akan bil'adama akan al'ummar falastinu shine babban abin da yake kara karfafa gwiwar isra'ila wajen ci gaba da aikata irin waɗannan munanan laifuka yayin da kuma wasu masanan suke ganin cewa tabbas amurka ba wai kawai tana goyon bayan isra'ila wajen aikata laifukan yaƙi akan al'ummar yankin zirin gaza ba ne ita kanta abokiyar tarayya ce tare da isra'ilan wajen aikata waɗannan laifuka. ko kun san. Jama'a masu mu Assalamu alaikum yau Lahadi 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan Jama'a Thani na shekara ta 1447 hijira ga Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan Nuwamba na shekara ta 1988. Shek Abdulbasit Abdulsamad ɗaya daga cikin fitattun makaranta Alkur'ani mai tsarki a ƙasar Masar ya rasu. ya rasu a birnin alkahira fadar mulkin kasar sheikh abdulbasit ya fara karatu da kuma hada alkur'ani mai girma tun yana karami sannan kuma ya zagaya kasashen duniya da dama domin shiga gasar karatun qur'ani inda ya samu kyaututtuka da dama sakamakon kwazansa a wannan fage hakanan kuma sheikh abdulbasit abdulsamad ya kasance yakan zagaya kasashen duniya musamman kasashen musulmi domin karatun qur'ani mai tsarki da sautinsa mai kyau hakanan kuma ya zama abin koyi ga makaranta qur'ani da dama a duniya inda tun lokacin rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa dubin dubatar makaranta qur'ani mai tsarki a duniya suna yin koyi da kyakkyawan sautin sa da salansa wajen karatun qur'ani mai tsarki masu saurare ko kun san cewa shekaru 358 da suka gabata a ranar irin ta yau talatin ga watan nuwamban shekara ta 1667 aka haifi jonathan swift a birnin dublin na ireland wanda ya yi gwagwarmaya domin 'yancin ƙasarsa daga mulkin mallaka ya rubuce-rubuce a kan irin rayuwarsa ta gwagwarmaya da kuma irin faɗi tashi wanda ya yi ta yi tare da abokansa na gwagwarmaya domin neman 'yanci wanda har inda take ana kallon littafansa a ireland da kuma birtaniya baki daya da matsayi na musamman ya rasu yana da shekaru 78 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 152 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi aga buzurgi tehrani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran na kasar iran aga buzurgi ya fara karatu na sharafage a tehran sannan kuma ya je birnin najaf na kasar iraki domin kammala karatuttukansa inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suka hada da hun khurasani mirza hussein nuri da kuma sauran malamai bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo birnin tehran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na ilimi masu ware kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah sayyid hassan mudarris wani babban malamin addinin musulunci kuma dan gwagwarmaya a kasar iran domin neman yanci ya shahada ya yi shahada ne a hannun jami'an tsaro na sarkin kasar iran na lokacin riza khan wanda ya yi ƙaurin suna wajen kama karya da kuma nuna kyama ga alamomi na addinin musulunci an haife shi a shekara ta 1249 hijira shamsiya a kusa da birnin ardistan a tsakiyar kasar iran bayan ya kammala karatunsa na share fage ya tafi makarantar hausa ta birnin najab a kasar iraki inda ya samu damar yin karatuttuka a gaban manyan malamai na lokacinsa kafin daga bisani komai sake dawowa kasar iran aitullah mudarris bayan ya ga irin zalunci da mahukuntan kasar iran suke a lokacin ya fara gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha na wancan lokaci baya ga gudanar da harkoki na addinin musulunci ya ga cewa wajibi ne ya shiga cikin harkokin siyasa domin yin tasiri wajen karkatar da al'amura zuwa ga manufofi na addini inda a lokacin aka zaɓe shi a matsayin shugaban majalisa karo na uku a madadin mutanen tehran inda ya fara gwagwarmar yaƙi da zalunci da gwamnatin ƙasar da kuma tsoma baki na 'yan mulkin mallaka a cikin harkokin wannan ƙasa wani kuma mahukuntan ƙasar wanda suke biyayya ga turan mulkin mallaka a ido rufe suka shiga kafar wando ɗaya da shi ya kasance malami mai fafutuka da kuma juriya wanda baya nuna gajiyawa sannan kuma mai son ganin an aiwatar da adalci da kuma kiyaye dokoki na addinin musulunci a ƙasar da kuma ceton iran daga zalunci na mulkin mallakan turawa da haka ne sarki da zahan pahlavi ya ɗauke shi a matsayin babban makiyinsa ɗaya daga cikin fitattun halaye na ayatollah madarasi shine ƙarfin hali da kuma kamewa a cikin rayuwa da kuma mutuntaka a cikin al'amuran zamantakewa akwai mutane da dama waɗanda suka buɗe baki sakamakon matakan da yake ɗauka suka bayyana shi a matsayin mutum wanda yake baya da tsoro sannan kuma mutum ne wanda yake da sadaukarwa domin ganin cewa al'ummarsa ta samu 'yanci. mutum ne wanda yake bayar da dukkanin lokacinsa wajen al'amura da suka shafi al'ummarsa mutum ne wanda yake zaburar da mutane domin ganin cewa sun mike domin kwatar haƙoƙinsu da aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa a wasu lokutan kuma yakan fuskanci ƙalubale daga wasu masu ra'ayin raba addini da siyasa inda sukan ce masa babu wani dalili wanda zai sanya malamai su shiga cikin harkokin addini ballantana sanya al'amuran addini a cikin harkokin siyasa amma sau da yawa ayatollah madaris yakan bayyana musu cewa ai siyasa bangare ne na addini bilhassali ma addinin mu yana tattare ne da siyasar mu a ƙarshe dai sarki da khan wanda yake wakiltar manufofin mulkin mallaka na turawan burtaniya a ƙasar iran wanda kuma suka sanya ma ayatollah madarisi ido sun kama shi sun rufe shi a gidan kaso daga bisani kuma bisa tsoron da suke yi na ci gaba da wanzuwar tunanin ayatollah madaris a tsakanin al'ummar ƙasar iran sun kashe shi har lahira ayatollah madarris ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci kama daga bangaren da suka shafi fikihu da kuma sanan hadisi da al'amura da suka shafi usul yana da littattafai waɗanda ya rubuta akan harkoki na zamantakewa da kuma rayuwar al'umma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau shirin namu zai yi magana ne akan wani tsohon rahoto na kwamitin da amurka ta taba kafawa a lokacin yakin duniya na farko domin jin ra'ayin mutanen ƙasashen larabawan wannan yanki A kan yadda za su ayyana makomarsu akan haka ne za mu yi tambaya akan ko anya donald trump ya taba karanta wancan rahoton ko ma ya taba jin labarinsa bisa la'akari da yadda yake tunanin kawo ƙarshen yaƙi a gaza da ma falasɗini da warware abin da ake kira da rikicin falasɗinawa da 'yan sahayuniya za kuwa mu dogara ne da ƙasidar da hassan nafi'a na ƙasar masar ya wallafa a shafin tashar talabijin ɗin almayadi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a lokacin da ya aniyar tsagaita wutar yakin gaza abinda donald trump na amurka yake da bukatuwa da shi kawai shine samun amincewar haramtacciyar kasar isra'ila da kuma ƙasashen larabawa da na musulmi daga nan sai a fara aiwatar da shirin a ƙasa to amma maimakon ya wadatu da hakan kaɗai sai ya nufi kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya nemi samun izini daga can domin aiwatar da abin da yake so a gaza a ƙarƙashin halarci na majalisar ɗinkin duniya kuma tabbas ya sami hakan da ya sa aka fitar da ƙuduri mai lamba biyu takwas sufuri uku sai dai kuma har yanzu bai fito fili ba ko trump ya ɗauki wannan matakin ne a ƙashin kansa ko kuma saboda ƙasashen da yake son su aiki da rundunonin soja zuwa gaza sun buƙaci samun amincewar kwamitin tsaro trump dai ya buƙaci wasu ƙasashe da su aike da sojojinsu wanda ya kira na zaman lafiya a gaza da har yanzu ba a tantance abin da ake so su aikata ba sa ido za su yi kwace makaman 'yan gwagwarmaya ko kome to da yake cimma wannan manufa abu ne da yake da wuya amma a lokaci ɗaya hakan ya buɗe wata kafa a kan sake dawo da batun kafa gwamnatin Falasɗinu a fagen siyasar duniya a ƙarƙashin wannan ƙuduri mai lamba biyu takwas sufuri uku a dalilin haka tun a yanzu trump zai yi abin da yake so ne a kan gaza a bisa kasantuwarsa na shugaban ƙasa mai ƙarfi wacce take da daumammiyar kujera a kwamitin tsaro ba wai a matsayinsa na abokin wata hukuma wacce ta yi kisan kiyashi a kan al'ummar falasɗinu na tsawon shekaru biyu ba a tarihin wannan yankin na yammacin asiya da akwai wani shafi mai muhimmanci wanda ya kamata a ce trump ya bude ya karanta shi a natse watakila idan ya karanta wannan shafin na tarihi zai fahimci sarƙaƙiyar da take tattare da shi fiye da ƙarni ɗaya da gabata kuma idan har da gaske yake to zai iya zama masa madogara wajen kawo ƙarshen zubar da jini da ake yi a wannan yanki saboda falasɗinu. a lokacin da Belford, ministan harkokin wajen birtaniya ya yi wa kungiyar 'yan sahayoniya alkawalin basu falasɗinu a daidai wancan lokacin shugaban ƙasa amurka mai suna thomas woodrow wilson yana shirin shiga da ƙasarsa a cikin yakin duniya na farko a ɓangaren birtaniya da faransa a matsayin abokan ƙawance amurkan kuwa ta shiga sannan ta taka rawa a wancan yakin da ya baiwa abokan kawancen nata samun nasara to amma fa duk da haka shugaban kasar ta amurka wato wilson ya nesanta kansa da ƙasarsa daga abin da birtaniya da kuma faransa suke kitsawa a kan makomar larabawan wannan yanki na yankin tekun fasha da gaske ne cewa wasu majiyoyi sun ambaci cewa shugaba wilson ɗin ya amince da shirin nasu a jumlace amma ko mafi yawanci sun ambaci cewa bai yarda ba abin da biyo baya kuwa shine zai tabbatar da gaskiyar haka abin da hakan yake nufi shine cewa wilson ya amince da ƙa'idoji goma sha hudu da ya imani da su waɗanda ya ambace su a lokacin taron zaman lafiya a wancan lokacin da aka yi a faransa wancan taron na faransa dai na zaman lafiya yana kunshe ne da cin karo da juna a kan siyasar birtaniya da faransa dangane da kasashen larabawa na wannan yankin an yi yarjejeniyar da aka fi sani da ta sais pico da ta raba kasashen larabawa na wannan yankin gabas ta yadda birtaniya da faransa suka yi rabuwa tsakaninsu kowace ɗaya ta ɗauki nata ɓangaren ga misali ƙasar faransa ta ɗauki siriya sannan kuma ta ɗauki labanan yayin da ingila ta ɗauki sauran ƙasashen kama daga yankin falasɗinu baki ɗaya zuwa iraki da ƙasashe da suke a yankin tekun fasha da suka haɗa da waɗanda daga baya kirkira su aka yi kamar su kuwaiti qatar haɗaɗɗe daular laraba bahrain da sauransu a gefe ɗaya kuwa da akwai buƙatar ƙasashen larabawan na son ganin sun kafa dunkulalliyar ƙasa ɗaya maimakon a gutsutsura su zuwa ƙanana abinda shugaban ƙasa amurka na wancan lokacin ya yi shine baiwa mutanen yankin haƙƙin bayyana ra'ayinsu domin su faɗi makomar da suke son ta kasance tare da cewa birtaniya da faransa sun ki amincewa da shawarar ta amurka akan a saurari ra'ayin jama'a akan makoma a cikin syria lebanon da kuma inu sai dai duk da haka wilson ya yi gaban kansa akan manufarsa ya kafa kwamitin da aka kira na kin da crane kuma wannan kwamitin ya ziyarci wurare a tsawon lokacin a wannan yankin da suka hada da birnin kudus Yapa, haifa nablus damascus beirut da jordan hakanan kuma wasu yankuna da suke a ƙarƙashin gundumar askandarun na turkiya da ke kusa da iyaka da syria kwamitin kuwa ya hada da wasu fitattun 'yan siyasa da shugabannin kabilu da hauloli wato da su ya tattauna hakanan marubuta da masana da malaman addini musulmi kiristoci da hudawa. a ƙarshe wannan kwamitin ya tattara sa hannu na mutane masu yawa daga dukkanin waɗannan ɓangarorin to rahoton da wannan kwamitin ya fitar yana daga cikin muhimman bayanai na tarihi da suka shafi wannan yanki wanda shine mahangar al'umma na ayyana makomarta dukkanin ɓangarorin da aka tuntuɓa da aka yi hira da su da kuma neman su bayyana ra'ayinsu sun bayyana cewa suke da haƙƙin su ayyana yadda suke son su kasance ba wai a ɗan faramusiyan da ake son su kasance ba da aka tambaye su akan ko sun yarda da abin da birtaniya da faransan suka tsara na baiwa yahudawa damar siyo hijira daga ko'ina a duniya domin su zauna a falasɗinu mutanen yankin sun ki amincewa kai tsaye kuwa suka bayyana cewa matukar aka yi amfani da ƙarfi wajen kawo yahudawa cikin falasɗinu to za a buɗe kafar yaƙi na har abada wanda babu ƙaƙƙautawa tun da aka yi wancan rahoton aka ɓoye sakamakonsa na tsawon shekaru talatin bai fito aka san da shi ba sai a shekara ta 1922 wato bayan ma da ingila ta zama ita ce mai iko da falasɗinu don haka ayyana makomar falasɗinu tana hannunta daga dukkanin alamu trump bai karanta wannan rahoton ba watakila ma bai san da shi ba domin kuwa shi yana mulkin amurka ne da hankali da tunani irin na dan kasuwa ba da dan siyasa ba kowanda yake neman gaskiya domin ya yi aiki da ita kamar yadda akalla wilson ya kasance da kuwa a ce zai karanta wannan rahoton to da ya gano tushen rashin zaman lafiya a cikin wannan yankin wanda shine hana falasinawa haƙƙin su ayyana makomarsu da kansu shine dalilin kwararar kogin jini a cikin wannan yankin idan da da gaske ne trump yana sha'awar samun kyautar nobel ta zaman lafiya to kamata yi ya je karanta wancan rahoton zai gano tushen matsalar wannan yankin daga wato asalinta sannan kuma ya san yadda za a magance ta daga tushen ba dukan taiki a bar jaki ba. To ma sauraro za mu da sa'aya a nan da fata an ji daɗin abin da aka saurara. Kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agris ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku matsalar garkuwa da mutane a Najeriya ta sake daukan hankalin duniya bayan sace ɗalibai da malamai fiye da 300 an bayyana cewa irin hakan ta faru har sau uku a cikin mako guda kacal to ko me yasa har yanzu gwamnatin najeriya ta gaza kawo karshen wannan matsala wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman dala Bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriya ta Nijar. Gaskiya abin da yake faruwa cikin tarayyar Najeriya za a cewa abu ne wanda zai kaɗa hantar dukkanin wani musulmi da mai tausayi duba da kwana-kwanan na kenan inda 'yan bindiga suke matsakai har-hare bisa kan al'umma wanda hakan hatta biyo eh, kan ɗaliban da su ji su gani ba wanda suke gudanar da karatunsu a wannan jihohi daban-daban musamman jihar neja da jihar kebbi wanda hakan za a cewa gaskiya abin tausaya ne ga uwayen yara da su kansu wannan ɗalibai ko muna fata shugaban tarayyar najeriya gaskiya ya kamata a ɗau mataki na tsaro da kuma ka jami'an tsaro arewacin najeriya domin kiyaye irin wannan ta sake afkuwa a wannan ƙasa ta tarayyar najeriya da ma arewaci maso gabas da arewaci maso yammacin najeriya inda abubuwan anan ne ya yi kamari ko muna fata su shugabannin da suke tsaron wannan al'umma ya kamata a ce sun sa ido akan dukkanin shiga da wucin mutane da suke zuwa wanda ba a gane da fuskokinsu ko kuma wanda ake za a tsargin cewa wa'annan mutane ba ta gari ne a cikin al'umma daga ƙarshe ne ya ce suna usman mai dala bushari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar ta nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu zai iya wasa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kutuba mu dama don tofa albarkatun bakin mu dangance da ra'ayi maudukin da aka dora mu kai yau. Suna dai Mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi da Zuman shugaban na kungiyar masu kira da sauraron radio na Afirka rashin jihar da magana. Hakikanin gaskiya eh, muna cire da Allah wade a dangantar da irin eh, sakaki da ake yi eh, na musamman ma sojoji na Najeriya. Saboda hakikanin gaskiya idan an sa tsaro lungu da saƙo muke gani wannan matsala ba ta faruwa kuma a ce a cikin sati guda a ce an yi wannan abu su kashi na uku gaskiya mu dai bamu ji daɗin haka ba kuma muna cire da Allah wadai da irin wannan mataki da ake ɗauka ana sakaki babu jami'an tsaro ko ina lungu da sako nan kira zan ga shugaban ƙasar Najeriya eh, Bola Ahmed Tinubu ya kamata a kama jiki a jajirce a sa tsaro duk inda ya kamata yanzu a ce kamar ɗalibai da malaman makaranta a ce ana kama su a cikin sati uku ana garkuwa da su to ina amfanin a ce eh, da matsayin wai akwai jami'an tsaro ne a ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa jamhuriyar Musulunci Tehran. Da farko dai suna na Abdullahi yari mai ganin mutuncin na daga ɗan Malam jihar Maradi. Malam Hassan Barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tawa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i ne da kuka aza na sace ɗalibai a makarantun a Nigeria wajen jihohinta guda biyu ko zuwa uku ma. To farko dai addu'a za mu yi. addu'a za mu yi ubangiji allah ya kawo ma wannan bayan allah yan uwanmu na nigeria sauƙin wannan hitina ubangiji allah ya kawo musu wannan sauƙin wannan hitina gaskiya wannan hitina ta kai inda ta kai da duba tun wajen barna kenan wajen boko har kenan ɗaliban nan na cibaka da aka ɗauka ka duba tun nan dai aka ce gani ga wani ya iska wani tsoron allah ko ba haka ba to tun nan dai a zo nan a ɗauki biyu a ɗauki uku shekara da shekaru ana ta wannan matsaloli yau kusan shekara sha biyu ana ta wannan wagga gwagwarmaya to su wai ni yan ta'addan ga abin da ke bani mamaki dangantar da wannan tsari na wannan yan ta'adda sun hito sun ce boko haram kuma dukkaninsu in aka bincike su a gano cewa boko nan ya yi tasiri a cikin kwakwalwarsu Assalamu alaikum mai magana da Salisu Yahaya ɗan Nijar daga agunji Kwaras ta tare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu kira da sauraren rediyo ta Afirka Rishin Kwara tare da shugaba na ƙasa Nura Abdullahi Hairi Gasa Kaduna. To, dangane da wannan matsala ta tsaro da takici takicin yawa a Najeriya. To mu dai abinda za mu sha kunnuwansu da hankalinsu su magabata wanda suke jagoranta ƙasar nan ya kamata a ce su kansu su dage bisa ga wannan kalubale na tsaron nan dukkan wani abin da za a yi muddin babu tsaro to babu zama babu kuma kasuwanci babu ci gaba na ƙasa to in ya kasance kuwa su sun bar masu bindigogi sun ci gaba da harkokinsu kenan talakawa suna iya cewa da haɗin bakin su akan yi hakan to amma in suka karfafa wannan tsaro gaskiya sai ka gani talakawa suna yi musu godiya kuma me amfanin ma kana matsayin shugaba talakawan ka ba su alasan barka da kai sai allah wadda yake nan kaga abin bai dace ba muna yi muku fata alheri radio jamhuriyar musulunci ta iran ina yi muku fata alheri mai magana salisu haya ɗan nijar daga gunji kwaras tattalin nijeriya tare da shugaba na kungiya na ƙasa baki ɗaya lahaje Nura Abdullahi gasa Kaduna. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta irin muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan Tahir daga Filinge a Jamhuriyar Nijar game da matsalar ta ɗalibai da malamai da ma 'yan ƙasar gaba ɗaya sai a ce wannan abun ya zan alakakai a Nijeriya kuma sai mu ce tamkar abu ma ya hi ƙarfin gwamnati ne in kuma ba ƙarfin gwamnatin ba to me yasa ba ta magance matsalar ba shine ayar tambaya ni na ma shi daɗin barazana nan da donald trump ya yi musu shi zai sa wasu ƙara tashi daga barci su yaƙi wannan abu in ba ma don wannan barazana ba to ga ai yan ƙasar tun wagga shekara sai wani hali ya yi to allah ya sa gwamnatin ta yi yaƙi da yan ta'addan nan da gaske da gaske ƙasa ta huta yan ƙasa su huta gwamnatin ma ta huta da zargi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran muna muku fata alkhairi mamman barka a kan wannan mudu idan kuka dora mana na matsalolin tsaro da ake samu a najeriya to shi dai matsalar tsaron nan ba da gaske ake maganata da da gaske ake da yanzu ta kau gwamnati idan ta yi hushi ina mai tabbatar muku abin ya daɗe wata uku sai ta kamar da shi kowace irin matsala ce ba barayin daji mani ba a shiga dajin ta sama da ta ƙasa a magance matsala yan foma na cikin gari a bibiyar su kuma a magance su a tsaya ka'in da na'in a tsayin daka duk wanda ya duk da ya hana uwar shi bacci to shi ma ba zai rantsa ba a nan na masa haka nan kamun wata uku ga in ba a magance matsalar ba kowace iri ce na bar kula assalamu alaikum sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu maƙeri daga nan madattai a garin jamhuriyar nijar kamar yadda kuka ba da wannan maru'i hakika sace-sacen al'umma a najeriya ya kasance ya zama kundila kuma ya kamata gwamnatin najeriya tun da wuri ta san matakin da za ta ɗauka na ceto wannan bayan allah da aka sace ganin cewar iya mata ne aka je aka sace a jihar kebbi kuma da jihar neja kenan ya kamata gwamnati in ta san tana yi ta ta ceto wannan bayan allah da aka sace tunda ba a san halin da suke ciki ba a halin yanzu kenan in dai da gaske take tunda sace mutane a najeriya ya kasance kamar ruwan dare ne yau aka sace gobe haka kenan ya kamata a matsakaimi wajen ceto wannan yara da fata allah ceto su cikin iyalinsu lahiya allah ya ƙara kiyaye gaba na gode ku tashi lami magana isu makeri maɗate da magaran a jamhuriyar nijar ku tashi lami yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mu da jamhuriyar musulunci ta iran barka da warhaka barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin koshin lafiya mai magana malam bashir babba tasha layin difa ma'aji kuma mai bada shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka shan jihar da magarab hakikanin gaskiya abubuwan da ke wakana a najeriya babban abun damuwa ne kuma abun takaici ne kwarai da gaske irin abubuwan da ke wakana na sace-sace har ma mu ce da kashe-kashen mutane da ake yi hakikanin gaskiya abu ne wanda ya kamata shugabanni ko shugaban kasar najeriya a ce ya tashi ya zagi ne dantse don magance matsalar saboda ina ma ina ma gwamnati ina 'yan ta'adda wannan abu ne wanda ya kamata a ce an gaggauta eh, dakile shi saboda irin haka da yake wakana har a cikin makarantu na kasar eh, barazana ce ga eh, karatun kasar ko mu ce ilimi babban abin da ne gaskiya allah sa dai mu dace allah kuma ya gyara allah ya sa shugabannin kasa da dukkanin wasu masu ruwa da tsaki su mai da hankali akan irin wannan matsalar da take faruwa saboda gaskiya irin wannan abubuwan da ke wakana durkushe ilimi ne kwarai da gaske Allah ka karshen shi Allah sa mu dace Allah ya sa mu zauna duniya lafiya mai magana malam bashir babban tashar layin difa ma'aji ko mai babba da shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rashin jihar da magar assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai muku magana aliyu ya hadi a gadon nasarawa kwamin din galma wakili masu kira da saurare na rashin afirka ayato eh, farko dai sai mu ce ya ubangiji allah da ya shirya sama ya shirya ƙasa allah da ya shirya dare rana ya zura qur'ani mai tsarki da hasken manzo allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya allah allah kare mutuncin 'yan Najeriya da mutuncinsu da addininsu Allah da zumuncinsu Allah da ibadarsu Allah da sa'ad da zumunci suka yi musamman arewa ya Allah Allah ka taimake su yan uwa abinda mai kira gare ku na 'yan Najeriya musamman arewa ku ba gani wannan irin kinnafo wannan boko haramu wannan yan waye an rasa uwaye an rasa kakannin ne an rasa litizin ne an rasa malamai an rasa fastoci a rasa limamai an rasa mata da yara musamman da 'yan mata da aka ɗauka na makaranta musamman ilimi ilimi na buɗe dukkanin ƙofa ta tushe sai sai an gazu aroe makarantun ne ana gore 'yan yara ana kama su 'yan uwa subhanallah abinda mai kira gare ku 'yan uwa masu daraja masu albarka 'yan arewa wallahi kuna ake ma da baya wallahi in kun ce kuna mu'amala da turawan nan masu kai musamman irin wannan faransa musamman irin wannan amerika musamman irin isra'ila kai tsaye kuna tare da suleiman alhaji buhari mataimakin mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka a reshen jihar da makarar da ke jamhuriyar nijar da farko dai ina yi mai gabatar da shirin asan barka barka da waraka barka don lokaci eh magana ta gaskiya karuwar matsalar tsaro a najeriya abin ya tayar da hankalin al'ummar kasar da ma makwatar kasashen musamman mu al'ummar Nijar da ke da muke makwataka da arewacin kasar inda nan ne matsalar tsaron ya yi kamari mu dai kiran da za mu dai ga gwamnatin kasar gaskiya su ƙara matakan tsaro kuma akwai buƙatar ƙarin ɗaukar sojoji da 'yan sanda da dai sauran bijilanti don zuba su a makarantu da ƙara ba da tsaro dai har ana so a kawo ƙarshen matsalar tsaro to jama'a najeriya ma ya kamata su riga ba wa jami'an tsaro haɗin kai da ba su bayanan sirri duk abin da suka gani ba su yarda da shi ba su yi gaggawa kira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon iran harko suna na malam kabiru da ke Maraɗi, dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillahi wannan eh, sace ɗalibai da ake yi fi lahi, ni dai ina ganin na farko sai ce akwai gazawa gwamnati kuma gwamnati a ra'ayina in ba ta san wani abu ta san wani abu fi lahi. saboda me yasa an gani ba a tahiya abuja a yi ba a tahiya cikin babban birane a yi Legas ina ne kuma ba a ɗaukar hukumar manya kamar ɗiyan minista ɗiyan gwamnan jiha ɗiyan sai wa sai ɗiyan talakawan da suke cikin karkara kuma abin da yasa yanzu na idan zaɓe ya matso wallahi zaka gani ɗan ta'addar na sun yi shiru sun bar sun shiga lunguna-lunguna sun je sun yi farfaganda sun yakin neman zaɓen su sai abin ya wuce kaga abu ya dawo to shi dai duk hukumar da ta yi wasa ana cuta talakawa ta wahala ke akwai ta ɗori na gode mai magana malam kabiru da ke nan mara dan wuri kusa da makarantar malam abu a jamhuriyar nijar assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na biyu h barkan mu da wani haka mai magana da wajen daga ne a jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na dangane da wannan maudu'in da kuka ɗora mana su gaskiya abubuwa ne da suke faruwa a ɗayan kwanakin nan a arewacin najeriya tamkar babu hukumomi ko babu gwamnatoci a ƙasa saboda a ce an saci mutane a jihar kebbi an sake an sata a neja an sace an sata a sokoto abin ya wuce tunanin mai hankali ya kamata al'ummar arewa su ta tsaye su sani suke saboda wannan cin kashi da ake ba abin ya yi yawa wai shege da hauka bai kamata a ce ana sace mutane ba kamar ana sace dabbobi ya kamata idan su gwamnatocin ba za su iya ba to al'umma su fito su kare kansu wanda mun san jami'an soja da dama su fito sun yi wannan ikirarin na cewa ya kamata al'umma su fito su kare kansu kuma idan harkar tsaro ta ga abin da ta zarto wajibi ne ku al'umma ku fito ku kare kanku nan ba zai yi ba a zo ana satan mutane kamar ana satan dabbobi ba dabbobi ma bai kamata a ci hannu ba don wannan ɗiba tana nan adam tashi lafiya sashen hausa na biyu da ci. to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas nan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank you